Yarjejeniyar kuɗin ta kunshi samar da kuɗin naira ga 'yan kasuwar ƙasar Sin da kuma kuɗin yuwan ga 'yan kasuwar Najeriya domin rage dogaro da dalar Amurka ga ƙasashen biyu. Sabuwar yarjejeniyar za ta faɗaɗa amfani da naira da yawan. wajen hada-hadar kasuwanci tsakanin kasashen biyu tare da karfafa haɗin gwiwar hada-hadar kuɗi. Kasar Sin na daga cikin manyan kasashe da ke alakar cinikayya da Najeriya. Kasuwancin da ke tsakanin kasashen biyu sun hada da na cinikayyar albarkatun mai, iskar gas da sauran ma'adanai. Kazalika, Najeriya kuma na shigowa da kayayyaki da dama daga ƙasar Sin da suka hada da cinikayyar manyan motoci da motocin alfarma, na'urorin lantarki da kuma sauran kayayyaki. Shin ko yaya 'yan kasuwa suka ji da wannan yarjejeniya tsakanin kasashen biyu? Dr. Bature Abdulaziz MON shine shugaban 'yan kasuwa a Najeriya. babu shakka wato Najeriya da suka yarjejeniyar kasuwanci da ƙasar China. wannan yarjejeniya ai abu ne mai kyau akwai sauƙi mai yawa akwai rangwame mai yawa to amma abu guda ɗaya da ake fama da shi kamar yanzu a ce yarjejeniyar ta fara aiki a yau to wani gani yake gobe jibi kaya <laughs> kaya fara to sai fa kaya ya taho daga can china ya zo najeriya mai saukin wanda aka sai shi da yuwan da naira sai fa ya fara shigowa wannan sabon za a samu saukin kayaki amma na tabbatar miki shakka babu wannan ina tabbatar da insha Allah za samu sauki 15-20 ba zan saukin kaya insha Allah amma ba abu ne da za a ce an fara yau shi shikenan mutane gobe jibis ce zuwa ya kaya bai fara gari a kasa ba Ko yarjejeniyar musayar kudaden za ta yi tasiri ga tattalin arzikin Najeriya da kuma sauƙaƙa farashin kayayyaki a ƙasar? Tambayar da na yi wa Dr. Isa Abdullahi Kashiri kenan, manazarcin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe. Yadda zai bunkasa tattalin arzikin Najeriya shine a misali yawan yawan kasuwancin zai karu a ita china a najeriya yanzu akasari ta fi iban ma'adanai ta sayi ma'adanai daga najeriya da kuma a kayayyaki irin ɗanyen kayayyaki irin su itatuwa irin su kayan abinci musamman citta da sauransu dai ire-iren su to kin ga in a dama ana da matsalar dala da najeriya to wannan currency swap wato na yuan zai rage wato tasgaro da ake samu na bangaren canjin kuɗi sannan kuma zai ƙara kasuwancin ya yi ƙarfi tsakanin ƙasashen guda biyu. A shekarar 2023 dai, Najeriya ta shigo da kayayyakin da suka kai na dalar Amurka biliyan sha da biyu daga ƙasar Sin. Kazalika ƙasar ta fitar da kayayyakin da darajar su ta haura dala biliyan da 2.4 zuwa ƙasashen Asiya. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.